بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادعاء والنصافية آه، لتنين تارك kenan شعبان شكرا ندبو الآن تدري dubu da arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu ci gaba da darasinmu na biyu kenan na wannan littafi sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan na malam salim ibn eid al-hilali da ali hassan ali abdulhamid jiya mun karanta mukaddimar su yau kuma za mu shiga cikin littafi ɗin gadan-gadan sun fara da fada'ilu siyam falalan azumi ja'at ayatun bayyanatun muhkamatun fi kitabillahi al-majid ayoyi bayyanannu ƙarara sun zo a cikin littafin Allah mai girma ta hudu ala siyami taqarruban ila Allah azza wa jalla suna kwaɗaitar bisa yin azumi domin neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wato bayyana fabailahu kuma suna bayyana falala na azumi ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki innal musulmi na wal musulmat lallai musulmi maza da mata wal mu'mini na wal mu'minat da mummunai maza da mata والقانتين والقانتات da masu biyayya ma Allah maza da mata wasadiqina wasadiqat da masu gaskiya maza da mata wasabirina wasabirat da masu haƙuri maza da mata walkhashi'ina walkhashi'at da masu ƙanƙan da kai ko masu jin tsoron Allah maza da mata والمتصدقين والمتصدقات لما سوء ينصدق مزا ماتا والصائمين والصائمات لما سوء ينعزم مزا ماتا والحافظين فروجهم والحافظات لما سكيه فرازنسو ما سكيه فرجنسو دكا أبكى مزوى الزنا مزا ماتا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات da masu ambatan Allah da yawa maza da mata duka waɗannan a addallahu lahum maghfira Allah ya yi musu tanadin wani babban gafara wa ajran azima da kuma lada mai girman gaske kenan Allah ya faɗi cewa ya tanada wa masu waɗannan ayyuka lada da kuma gafara wannan sai kwaɗaitar da mu kenan na yin waɗannan abubuwa to daga ciki Allah ya ce masu yin azumi maza da mata wa qaulihi jalla sha'anhu hakanan da faɗin Allah madaukakin sarki wa an sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ku yi azumi shine mafi alheri a gare ku in har kun kasance kuna masu sani وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثابت من السنه kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani cikin abin da ya tabbata na sunnarsa anna sauma hisnun min sha'awa, cewa azumi garkuwa ne daga sha'awa wa minan junna hakanan kuma kariya ne da garkuwa daga shiga wuta wa annallaha Allah tabaraka kasmuhu khassahu bi babin min abwabil janna kuma annabi ya faɗi cewa Allah madaukin sarki ya keɓance azumi da wani babi ƙofa kenan daga cikin ƙofofin gidan aljanna wa annahu yaftimul anfusa an shahawatiha cewa azumi yana yaya zukata daga soye-soyen zuciya wa yahbisuha an ma'lufatiha yana kamaita wato zukata kenan daga abin da suka saba da shi fatusbihu mutma'inna sai zukata su waye gari cikin natsuwa wa hadha al wafir kuma wannan lada mai yawa wal fadlu kabir da wannan falala mai yawa mai girma tufassiluhu al-ahadith as-sahihatu atiya hadisai ingatattu masu zuwa suna yin bayani filla filla akan wannan dan ahsana tafsil mafi kyawun filla filla Watu wa tubayyinuhu atamma bayan kuma suna yin bayanin sa mafi cikan bayani anan zai kawo mana hadisai da suke tabbatar da waɗannan abubuwa da suka ambata sai ce abu na farko as-sawmu junna azmi garkuwa ne amara rasulullah sallallahu alaihi wa sallama man ishtaddat alaihi shahwatun nikah annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci duk wanda sha'awar aure ta tsananta a gare shi walam yastati zawaj amma kuma bai iya auren ba annabi ya ce to ya azumi bisiyam ya umarci shi da yin azumi waj'alahu wuja'an kuma ya sanya azumin nan aurensa kamar wato dandaka ne mana abin da ke yanke sha'awar jima'i wuja'an li hadhihi sha'awa wato abu ne da ke yanke wannan sha'awa din li'annahu saboda shi azumi yahbisu quwal a'dha an istirsalha yana kame karfin gabbai na wato ainihin ta samu sakewa na zuwa ga abin da take bukata wa yusakkinu kullu udwin minha sannan kuma yana saka sukuni ba kowane ɓangare ko kowane gaba daga cikin gabbai na sha'awa wa kullu kowatin an jima'iha hakanan kowane irin ƙarfi da ɗan adam yake da shi azumi na kwantar da wannan ƙarfi ɗin kada ta kauce daga yadda ya dace a saka ta wa ha bilijamihi kuma yana mata linzami da linzaminsa faqad sabata domin ya tabbata anna lahu ta'siran ajiban cewa azumi yana da tasiri mai ban mamaki ala hifzil jawarih bisa kamin gabbai na zahiri wal quwal batina da kuma karfi na badini lihaza kullihi saboda wannan ne gaba daya ƙara sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ma'ashar shabab ya ku taron samari man istata'a minkum alba'ata zawaj duk wanda zai iya ɗaukan nauyi na aure a cikin ku shine alba'a ɗaukan nauyin aure zawaj to yayi aure fa innahu aghaddu Basar domin shine yafi kaiwa makura wajen kame maganai daga kalle-kallen da bai dace ba wa ahsanu lil fard shi yafi wajen katange farjin mutum kada ya je ya fada zuwa zanace zanace wa mallam ya yastati amma wadda bai iya ko ba shi da iko na yin aure fa alaihi bi sawm to ina umurtarsa ina horansa da yayi azumi fa innahu lahu wuja. saboda azumi a gare shi zai zanto yankan sha'awarsa. Wakat bayyana Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, saman wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abdullahi bin Yasu'ud. Annaba Alaihi Salatu wassalam kuma ya yi bayani, annal jannata mahkufatun bil makari, cewa aljanna a gewaye take da abubuwan da rai baya so. wa annan nara huffat da shahawar, da kuma wuta an gewaye ta ne da sha'awa abubuwan da rai ke so ko da bai da amfani a gare ta bayyana laka ayyuhal muslim idan ya bayyana gare ka ya kai musulmi An as-sawma ya ash shahawar? cewa azumi yana daƙile sha'awa wa yaksiru hiddataha yana karya kaifinta wa hiya allati ribu min an-nar alhali kuma sha'awar nan shi ke kusantar da mutum zuwa wuta fakat halar siyamu bai na sa'imi wannan kaga kenan azumi ya katange tsakanin mai yinsa da shiga wuta lidhalika ja'at hadisun ahadith musarriha saboda haka ne ma hadisai sun zo suna yin bayani bi annahu hisnun min an cewa azumi. kariya ne daga wuta wa junnatun yastajinnu biha al'abdu min an sannan kuma katanga ce da bawa ke katange kansa da ita daga shiga wuta qala sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidhalika wajhahu 'anil nari 70 kharifa babu wani bawa da zai yi azumin kwana ɗaya saboda Allah face shi Allah ya nisanta a sanadiyar wannan azumin sai Allah ya nisanta fuskansa daga wuta da gwargwadon tafiyan shekara saba'in wa ƙala sallallahu alaihi wasallam annaba alaihi salatu wasallam ya sake faɗa wancan hadisin Imamul al-bukhari ya rawaito shi da muslim daga abu sa'id al-khudri kuma lafazin na muslim ne yace annabi ya sake cewa as-sawmu junnatun yastajinnu biha al-'abdu min an-nar garkuwa ne da bawa yake katange ko ya kare kansa da shi daga wato ainihin wuta waqad qala sallallahu wannan kuma imam ahmad ne ya rawaito shi daga jabir haka nan annabi yana cewa man sama yawman fi sabilillah ja'ala Allah bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ard duk wanda yi azumin rana daya saboda Allah Allah zai sanya wani rami shine khandaq tsakaninsa da wuta zurfin ramin ko fadin ramin kamar tsakanin sama da ƙasa kun ga an yi nisa da yawa ko وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأحاديث الآنفة جاءت في تبيان فضل الصيام في الجهاد والقتال في سبيل الله waɗansu daga cikin ma'abota ilimi sun tafi akan cewa waɗannan hadisai da muka karanta sun zo ne suna bayanin falalan azumi a lokacin jihadi da yaƙi fi sabilillah amma yace wa zahir da yake a fili anna saumi shi shine cewa kowane irin azumi zawon a gida kai ko a filin yaƙi idza kana khalisan liwajhi in an yi shi ne da ikhlasi dan neman yardan Allah wifka ma bayyanahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa fi sabilillah in an yi shi gwargwadon yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani to yana shiga karkashin azumi fi sabilillah wannan falala kenan guda daya daga cikin falalan azumi ina jin lokacin mu yayi da haka zamu tsaya nan akwai tambaya sai mu sai mu amsa kamar yadda muka faɗa minti goma zuwa minti goma sha biyar mun gama saboda kada abin yi mana yawa na na kawai mai tambaya ce mu amsa alaikum salam wannan ba mu san inda aka yi aka samu ana kiran watan rajab cewa watan azumin tsofaffi ba watan rajab ɗaya ne daga cikin watanni masu alfarma da ake buƙatar mutum ya aikin alkhairi a ciki sawan mutum tsoho ne ko saurayi kuma ɗaya daga cikin abin da ake na aikin alkhairi shine azumi ga wanda ke da iko a kai kamar yadda ake yin azumi a kowane wata da haka keɓance shi da cewa azumi ne na wata ne na azumin tsofaffi ba shi da asali a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kowa yana iya yin azumi a ciki gwargwadon iyawarsa mun sha faɗa cewa duk wani lokaci wanda yake mai falala in mutum ya yi aikin alkhairi a ciki Allah madaukin sarki na ya masa lada na ninka masa lada ɗin don haka ba laifi idan an yi azumi a watan rajab kamar yadda ake yi a sauran watanni amma keɓance shi da cewa na tsofaffi ne kawai wannan ba shi da asali don haka karka bari sai ka tsufa kafin ka yi azumin in kana buƙatar yin azumin in za ka iya azumin lallai mustahabbi ne mutum ya yi azumi a watan rajab sannan azumce shi gaba ɗaya shi ma ba shi da asali a sunna mun shi kamar da hadisai suka tabbatar watan da annabi ya fi yawaita azumin nafila a ciki shine wannan watan da muke ciki na sha'ban wanda kuma kaga shi ma ana ce masa watan sallan tsofaffi ne ma'ana watan sallah ba ma'ana watan da ba na azumi ba kenan ai ranar sallah ba a azumi ko to kaga shi ma shi ma wani eh, wani kuskuren fahimta ne wannan wannan shine watan da ya dace a yawaita azumi gwagwadon kiyawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yanayi yi Allahu a'lam alaikum suna na'am eh. a ah, bai dace ba saboda ai yayi abin irin yadda annabi yake yi ne Eh, in an ce ya yi dan ba ana nufin shi ya kirkiri tsarinsa da zai bi ba ne ya yi azumin irin yadda annabi ya koyar kuma annabi bai koyar a yi azumin shekara a jere ba ka gane ba yawa so yana yi dai yana shan yana shan ruwa yana iya ɗaukan kwanaki da yawa ya yi azumi yana iya jera kwana goma yana azumi yana iya jera kwana goma sha biyar yana azumi amma ba a san ya cika wata gaba ɗai yana azumi mun gane ba yawa yana iya sa mafiya yawan lokacin sa yana azumi kuma da an tambayi annabi ma wani azumi ne yafi falala cikin azumukan nafila shi ne azumin annabi Dawud ya kasance yana yin yau ya sha gobe ya ɗauka jibi ya sha gata haka haka to iya makwarar ah, azumin nafila kenan abdullahi ibn amr ya ce wa annabi shi saurayi ne zai iya sama da haka annabi ya ce babu wani sama da haka kai yau ka sha gobe makwarar kenan saboda haka bai dace mutum ya ci zai azumin shekara gaba ɗaya wannan kuskure ne alaikum salam shi ma bai zo annabi alaihi salatu wassalam ya yi wannan ba annabi bai taɓa yin wannan ɗin ba Ah, mutane suna kwaɗai ne don su samu falala na wato ainihin azumi to kuma yana da kyau a ce mutum zai yawaita azumi to amma dai ba daidai ba ne ya ce zai jera bai sha ba wata uku a jere annabi alaihi salatu wassalam bai haka ba an samu waɗansu daga cikin magabata an hakaito cewa suna yin haka ɗin to amma dai malamai suna bayar da shirin cewa suna shan waɗansu kwanaki a cikin waɗannan watanni ɗin amma da yake mafiya yawan watannin suna azumin shi yasa ake cewa suna yin wata uku a jere amma duk da haka dai shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallama ita tafi don shi ne ya kawo mana wannan addini kuma shi da ya taɓa yin azumin watanni uku ko wata biyu ko ma wata ɗaya ba in ba ramadan ba duk wani wata wanda ba ramadan ba baya azumtarsa gaba ɗaya su waɗanda suke wannan sun ɗauka cewa annabi yana yin haka ne domin eh, ya rangwama ma al'ummarsa saboda in an samu ya yi haka da yawa ma za su ce za su yi kuma ba kowa ne zai iya ba saboda haka su suna ganin eh, matuƙar dai za su sha ko da kwana ɗaya ne a kowane wata to suna ganin ba su saba wa annabi ba amma dai kamala ita ce a irin tsarin annabi da kamar da muka faɗa yakan jera kwanaki da yawa ya azumi har su ɗauka kamar zai zai yi azumi watan gaba ɗaya sai kuma sai ya aje in ya aje kuma sai ya sha ruwa wani watan ya zo sai su ɗauka ma ba zai yi azumi ba gaba ɗaya a wata, can kuma sai ya sake kama sannan kuma bai barin azumin alhamis da wato ainihin litin. so gaskiya bai da inganci eh, abin da ya fi inganci shine lallai mutum ya sha ruwa ko da zai yawaita azumi musamman dai a watan sha'aban shine wanda ya tabbata ana son a yawaita azumi sama da kowane wata na'am tambaya ta ƙarshe a amincewa za a arziki eh. irin a za a a na'am wani suna yin addu'a su kuma kuma sun ka ɗaura niyya kuma Hmm. Eh, sahur ɗaura niyya ƙudurtawa kake a zuciyarka kafin alfijir ya ɓullo cewa za ka yi azumi ah, dare gaba ɗayansa lokaci ne da ake so mutum ya yi ibada addu'a kuma ɗaya ne daga cikin bauta da Allah yake so saboda haka ana ribantan lokacin sahur musamman mana kafin sallan asuba lokacin nan da ake yin sahur lokaci ne na addu'a to in mutum ya tashi yayi yi sahur to ana so yi addu'o'i a wannan lokacin ana son yayi yi sallah a wannan lokacin lokaci ne mai falala Allah madaukin sarki ya yabi masu addu'a da neman gafara a wannan lokacin yace wa bil ashari hum yastaghfirun shine waɗanda suke neman gafaran Allah a lokacin suhur annabi ya faɗi cewa Allah maɗaukin sarki yana saukowa zuwa sama ta ɗaya idan dare ya rage kwata eh, ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe shine lokacin suhur ɗin sai ce ina mai bukata in bashi ina mai roƙona in amsa masa ina mai neman gafara in gafarta masa saboda wannan ne yake yin addu'a a waɗannan lokacin ana begen Allah maɗauki sarki zai amsa addu'a amma shi niyan azumi ba. kana iya tashi kai yana addu'a in baka yi niyan azumi ba kaga baka da azumi Allahu a'lam Allah maɗaukin sarki ya mana jagora masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi